يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin Allah mai tsarki alkur'ani a duk shekara a wannan wata mai alfarma da daraja na ramadan a bana yau daya ga watan ramadan shekara ta dubu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya daidai da bakwai. ga watan biyar shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan inda muka tsaya a shekarar ta gabata aya ta talatin cikin suratul anfal da kuma aya ta talatin da ɗaya da za mu goya da karatunta a yau insha Allah ta'ala amma kafin haka za mu buƙaci malam da ya ɗan karanto mana abin da ya gabata kaɗan a matsayin neman albarka na karatun alkur'ani a fara karatunmu kafin mu ci gaba da abin da za mu insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنهوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن تقوى التوالي علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو, ولو أسمعهم لتولوا وهم تخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا يذكر سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فإذا تتلى عليهم آيات sha Allah tabarakallah kafin mu shiga bayani kan abin da ya shafi ayin da za mu magana a kan su insha Allah ta'ala kamar kowace shekara za mu gabatar da hujja da dalili da magabatanmu suka damu da karanta alkur'ani da tafsirinsa a wannan wata don kawar da riyawa da kokwantar da wasu suke cewar hakan wata bida'a ce kyakkyawa a ba bid'a ba ce sunna ce mai asali a addini ya tabbata an karɓo hadisi daga aisha allah yarda da ita take cewa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya labarta wa fatima yarsa cewar haƙiƙa mala'ika jibril ya kasance yana bujiro masa da alƙur'ani a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu malamai suke cewa wannan bujirowar ta alkur'ani tana kasancewa ne tsakanin mala'ika jibril da manzo manzo wani lokaci shi zai karanto mala'ika jibril yana sauraro wani lokaci ko mala'ika jibril ne zai karanta manzon allah yana sauraro wani yana faruwa da manzo da mala'ika jibril a duk shekara a wata shekara sau biyu ko sau ɗaya imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kuma an karɓo hadisi daga sahaba annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi da kuma yarda da mahaifinsa yake cewa manzon allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane kuma lokacin da ya fi kasancewa mafi kyauta fiye da kowane lokaci shine a cikin watan ramadan a lokacin da mala'ika jibril yake haduwa da shi mala'ika jibril ya kasance yana haduwa da manzo a daddare na watan ramadan sai su yi beta Alƙur'ani su kai su kawo tsakaninsa da shi wannan hadisi imam bukhari da muslim shi ma suka rawaito shi wanda yana sanar da mu cewa maganar da ta gabata a hadisin da ya gabata na cewar mala'ika jibril yana bujiro da manzo ƙur'ani. a duk shekara sau ɗaya ko sau biyu wannan hadisi na abdullahi ɗan abbas yake fayyace mana cewa in ya tashi zuwa yana zuwa masa ne a lokacin watan ramadan kuma a wannan wata na ramadan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fi yawan kyauta saboda abin da yake samun kansa a ciki na bibiyar tunatarwar zantuttukan Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani na a yi kyauta a kyautata a mu'amalanci bayi ta salon da ya dace an kuma karɓo hadisi daga sahaban annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce babu wasu mutane da za su taru a wani ɗaki ko gida ko makaranta ko masallaci daga cikin ɗakunan allah subhanahu wata'ala suna karanta littafin allah alkur'ani suna kuma ta su kai su kawo a tsakankaninsu face sai nutsuwa ta sauka a kansu kuma sai jin kan Allah da rahamarsa ta lullube su sannan sai mala'iku na Allah subhanahu wata'ala sun zagaye su bayan haka Allah subhanahu wata'ala zai ambace su a cikin mala'iku da ke tare da shi wani hadisi imam muslim da imam abu da suka rawace shi to nan kadai sun isa dalili da hujja na cewar bibiyar littafin Allah al alkur'ani a cikin irin wannan wata na Ramadan sunna ce wacce take da asali daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma malamin sa mala'ika Jibril alaihi salam kuma hakan shine yake sawa nutsuwa da jin kai da rahama da kuma wato ainihin yawaitar mala'iku a tsakankanin bayi yake faruwa fatan mu Allah idatar da mu aya ta farko da zamu shiga bayani akai Allah yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru bari mu sake sauraron karatun sa daga cikin malam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yusuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru kuma ya kai wannan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katina lokacin da kafirai suke maka makirci katina lokacin da kafirai suke wato ainihin shirya maka tukku shine wa idiyam kuru bikan kafaru wani irin makirci ko tukku ko mugun nufi suke shirya maka Allah ya ce da ya ka a kan cewa su ɗaure ka su tsare ka su killace ka a wani guri au tulok ko kuma su rasar da rayuwarka ta hanyar kashe ka Bana ko su kashe ka au ya ko kuma su kore ka su fidda kai daga garinka garin makka Allah yake cewa wa yamkuruna suna ta wato mugun shiri da mugun tanadi wa yamkurullah Allah kuma yana mai musu da martani da warware mugun nufi da shiri da wato tuggun da suke yi wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu dabara wanda ya fi kowa sanin yadda zai rusa mugun nufi da aka nufi wani bawa daga cikin bayinsa na gari bayan haka ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai wasu daga cikinsu sun tafi akan cewa wannan ayar wa iz yamkuru bika alladhina kafaru daga farkonta zuwa ƙarshe aya ce makkiya wacce aka saukar da ita a makka tare da cewa ita suratul anfal surar da ita wannan aya take ciki sura ce da aka saukar da ita a madina kenan suna cewa wannan aya a makka aka saukar da ita amma a zubin jerin rubuta alkur'ani ta ratso cikin ayoyin madina akwai malaman da suke da wannan fahimta cikin malamai amma malam muhammadu aminu shankiti allah ji kansu da rahama yake cewa magana mafi bayyana wannan aya ita ma 'yar madina ce kamar kowace aya daga cikin ayoyin wannan sura suratul anfal da aka saukar da ita a madina ba daban bace ita wannan ayar da sauran ayoyin ita yadda abin yake kuwa allah subhanahu wata'ala lokacin da ya yi buɗi ga annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma taimake shi a ranar yakin badar sai ya saukar da suratul anfal a lokacin da aka yi yakin badar sai ya tunatar da annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'imomi waɗanda suka gabata da ya yi masa a lokacin da yake zaune a makka kafin hijira zuwa madina allah ya sanar da shi waɗannan ni'imomi da ya yi masa inda ya tseratar da shi daga makircin makiyansa makiyan allah su ne kafirai da ke garin makka wannan bai hana allah subhanahu wata'ala ya tunatar da shi wani abu da ya masa a makka ina madina saboda haka ya ce ayar yar madina ce kamar sauran ayoyin da suke wannan sura ba daban ba ce da sauran wato ayoyi da allah yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk malam jamaluddin al-qasimi allah ya ji kansu da rahama cikin malaman tafsiri yake cewa makircin da kafirai suke ƙoƙarin shirya wa manzo sallallahu alaihi wasallam da mugun tanadin da suke masa na suna so su wato ainihin tsare shi a ɗaure shi a kurkukuntar da shi zama yana cikin kurkuku ko kuwa a ƙarin masa da rayuwarsa a kashe shi ko kuma a kore shi a fitar da shi da garin maka ra'ayoyi ne guda uku yake cewa duka ra'ayoyin gabaki ɗaya manufarsu ta samar da ɗaya daga cikinsu shi ne don su shiga tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kiran da ike wa mutane ba wani abu ne ya sa sai wannan amma in ban da haka kafin allah ya aiko shi su suke kiransa da amintacce mai gaskiya sannan kuma ba su taɓa samunsa da wani abin ashe ba suna ta haba-haba da shi da sansa amma saboda kiran da yake zuwa ga Allah wannan shine laifinsa a gurinsu ya zo da abin da ba shi suka saba iyaye da kakanni ba to wannan ra'ayoyi guda uku na ko a sa manzo a kurkuku ko kuma a kashe shi ko kuma a kore shi da garin makka manufarsu ta yin haka ta shiga tsakaninsa da al'ummar da yake kira zuwa ga Allah wannan shine abin da yasa suka yi zaman wannan tattaunawa don cimma matsaya guda ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yamkuruna wallahu khairul makirin ma'ana suna ta mugun shiri da tuggu da mugun tanadi Allah kuma yana dabarar rusa shirin su haƙiƙa Allah shine mafi alkhairin masu dabara to malamai suke cewa makircin da suka yi a daidai wannan aya da Allah yake bayani a kansa shine shawarwarin da suka zauna suka yi suka fitar da ra'ayoyi guda uku na cewar ko dai a sa zo a kurkuku ko kuma a kashe shi ko kuma a fitar da shi da garmak a kore shi ya zama baya ariyar ballantana ya abin da yake wannan shi ne mugun shiri da mugun tarihin da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallama don ba shi kaɗai ne irin shirye-shiryen da suka yi masa amma dai a wannan aya da ake bayanin sun yi masa mummunan shiri da mugun tanadi to wannan shine abin da ake nufi ana cewar kuma da aka ce wa yamkurullah Allah kuma yana rusa da lalata irin wannan shiri da suke mummuna malamai suka ce abin da ake nufi da rusa shirinsu da Allah i da mai musu da martani shine tseratar da annabinsa annabin Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da yayi akan abin da suka nufa suka himmatu na suna so su aiwatar game da manzansa dama Allah yana cewa wallahu yasimuka min minan Allah ne zai wato ainihin tsare kai kare ka daga mutane muddin ka tsayi da yin abin da yake so to kada ma ka wahal da kanka zai baka kariya da ɗauki man adali waliyan faqad azantuhu bil harb haka yake a hadisul qudsi duk wanda yake gaba da wanda nake so yake so na to na shelanta masa ina sanar da shi cewa ya fito mu yaki ne da shi in zai iya ya ga waye za a kai kasa sannan kuma bayan haka da Allah yake cewa wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu dabara shine mafi fitin waɗanda suke da dabarar lalata shirin masu shiri mummuna akan masoyansa malamai suke cewa abin da yake da fito da wannan sarari faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Yunus da yake cewa qulillahu asra'u makra kace Allah ya fi duk wani mai shiri da wato kutun gwila ko kuma makirci saurin cin masa irusa abin da lokacin da mutum shiri mummuna akan wani bawa na Allah na gari kafin ya kai ga aiwatarwar a gabar da yake shirin aiwatarwar sai wuf Allah ya kare bawansa sai ya kubutar da shi to wannan saurin wato daukin da Allah yake baiwa bayansa na gari to shine lalata shirin masu shiri mummuna akan masoyansa da ike shine wallahu khairul makirin din sannan kuma da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa makru ulaika huwa yabur cikin wato suratul fatir aya ta goma Allah yake cewa makircin ire-iren waɗancan miyagun bayi shine yake lalacewa babu cin nasara a ciki ma'ana lalatar da mugun shiri da kafirai suke kan bayan Allah musulmai muminai to lalatar wadda yake masa da kuma rashin cin nasarar shine kasancewar Allah ya fi su wato alkhairin dabara don su sanda suka shiri sai gabar da suke ga za su cin shirin su sai Allah warga za musu tsari ku shine wallahu khairul makirin malam muhammad bin ali ash-shawkani Allah ji kansu da rahama a daidai wannan aya da Allah yake cewa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin yake cewa abin nufi anan cewar Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairin masu dabara da lalatar da shirin masu mugun shiri akan masoyansa ana nufin Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su akan wannan makirci da mummunan tanadi da suka yi ta inda ba sa zato sai ya zamanto azabar da Allah zai musu ita ce mafi tsanani da raɗaɗi da zafi a su kuma ita ce mafi girman bala'i fiye da mugun shirin da suke yi akan wani bawa daga cikin bayinsu saboda haka su a nan duniya sun yi shirin ko dai su kashe manzo ko kuma su kore shi ko kuma su sa shi a kurkuku wannan abuwa da suke kokarin yi a duniyance allah ya wargaza shirin su ya kubutar da manzansa saboda haka za su ci ciwon wannan abu ba su ci nasara ba akan abin da suka shirya allah ya lalata sannan kuma in sun je lahira Allah subhanahu wata'ala zai musu azabar wannan laifin da suka hari manzansa da shi saboda haka nasa shirin a kansu shi mafi fici mafi raɗaɗi mafi ciwo da zafi domin su zai same su ba su iya kubcewa ba nasa kuma da suka yi Allah ya kubutar da bawansu daga shi to shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu a wannan aya bisa bayanin malamai masana tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi sai abinda da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala lokaci zuwa lokaci yana tunatar da bayansa dangogin ni'imar da ya musu waɗanda suka gabata don su sabanta godiya da ya ba masa akan abin da ya musu Allah subhanahu ta'ala ina irin wannan akan bayansa daban-daban abin da ya shafi irin su banu isra'il su ma haka ita musu wato wadkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi wadkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin haka zaka taji saboda haka Allah yakan tunatar da bawa wata ni'ima da ya masa don wannan bawan ya sabunta godiya akan godiyar da isan da ni'imar ta fare shi ya sake samun lada da matsayi da wata ni'imar daga Allah subhanahu wata'ala domin ya ce la in shakartum la lakum wala in kafartum illa azabi la shadid to tabbas idan muka gode masa kan ni'imomin da ya mana zai mana ƙari in ku aka mutunce azaba ce za ta biyo baya sannan wannan aya tana sanar da mu tsananin wato mugun tanadin kafirai akan musulunci da masu kira zuwa ga musulunci da haka kada wata rana da ɗai karkajin cewar wai akwai wata shekara ko wani lokaci ko wani zamani da arna za su risana maka ko su saurara maka akan kokarin ganin sun dakile addinin da kake kai ko kuma sun dakile ka daga kira zuwa gare shi sau da haka a ce da kai ɗan terrorist ne ko kuma ce da kai dan kaza ne ko dan kaza ne a nemi wata abu wata magana ko kuma wani abu za a lankaya maka a hana ka sakat to wannan halayya ce ta kafirai tun tuntuni tun daga wato ubansu baki daya wanda yake fada da bayan Allah na kwarai iblis har zuwa kuma na ƙasa saboda haka duk inda aka ce ga mai kira zuwa ga Allah to sai ya sa a ransa ya kudurce cewar to zai fa fuskanci tarnaki daga bangaren kafirai da mugun tanadi amma in dai tsakaninsa da Allah yake yi Allah zai kare shi sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana jibinta al'amarin waliyansa masu son sa masu yin abin da yake a yi masu barin abin da yake a bari ta salammai da martani game da waɗanda suka nufe su da mummunan shiri wato makiyansu kuma makiyan Allah Allah subhanahu wata'ala ya dace da bayan haka sai Allah ya ce إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa وإذا تتلى عليهم آياتنا kuma idan aka karanta wa kafirai ayoyinmu na alkur'ani mana kuma idan aka karanta wa kafirai littafinmu alkur'ani da ke ɗauke da ayoyinmu ƙalu ƙar sami'na mun ji karatun wannan littafi alkur'ani launa sha'u la ƙulla misla ai mu ma da mun nufa da mun so da mun ga dama za mu faɗi irin wannan zancen kai ma yadda ka faɗe shi dinnan kai ma kai bare mu mu da aka samu gogaggu a wajen fasaha da iya wato anin lankwasa ma harshe da dabarun magana mu ma da mun ga damar faɗarsa za mu faɗi irinsa mana suna ga cewar ƙur'an nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ayoyin da yake karanta na alƙur'ani ba su fi karfin su iya yin su ba su ma masu iya yi ne kawai yi ne ba su ba sannan sai suke gwara cewa in hada illa asatirul awwalin ai wannan alkur'anin ma da kake karanta ba wani abu ne face tatsuniyoyi ne na mutanen farko kawai zan zantuttuka ne na waɗanda suka gabata da labaran mutanen da na ƙarya da ake kitsawa ake rubutawa su da kai ma ka zo kake karanta mana ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya wa idza tutla alaihim ayatuna kuma idan aka karanta musu ayoyinmu na alqur'ani kamar shigen faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul furqan da yake cewa wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun ai wannan alkur'anin da yake karantawa ba wani abu ne face kawai ƙagaggen abu ne wanda wato ainihin ya kage shi kuma wasu jama'a can daban suka taimaka masa wajen ƙago shi taron dangi suka yi da shi da wasu suka samar da wannan Alƙur'ani da yake karantawa Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura babu ko shakka tabbas haƙiƙa sun zo da magana ta zalunci kuma sun zo da magana take ƙarya ce sun cuci kansu kuma sun shirga ƙarya shi da suka ce ƙarya yake su ne suka yi ƙarya ba shi ba wa qalu asatirul awwalin ci gaban ayar ko ayar take bere ta Allah yake cewa kuma suka ce ai wannan alqur'anin ma da yake karantawa ayoyin da yake kunshe da su ta tsuniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha fahiyatum la alai ya rubuta su ta salon ana masa shifta ana masa dictation ana masa imla'i a faɗa ya rubuta a faɗa ya rubuta har ya kai ga wato tattarawa bukuratan wa asila ya yi ta yi ba dare ba rana saboda haka safiya da yammaci abin da ya ta yi kenan har ya tara wannan alkur'ani ya kuma zo yake karantawa saboda haka sun bori salo na karyata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su wawantar da hankalin waɗanda yake kiransu zuwa ga Allah sai wanda suka kuma karsami ila mun ji karatun wannan alqur'anin da kake law sha'u la qulna mithla hadha mu ma da mun ga dama za mu faɗi irin sa to Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin gajiya wasu da kasa wasu game da yiwuwar su iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa قل لئن insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah subhanahu wata'ala yake cewa da mutane ga baki ɗayan su kaf tun daga na farko har na ƙarshe da aljanu ga baki ɗayan su kaf tun daga na farko har na ƙarshe za su taru su yi taron dangi aljanu da mutane akan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani Allah ya ce ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko da kwasashinsu ya kasance mataimaki ga sashi wannan agaji da taimako da za su yi ba zai amfana musu komai ba don ba za su iya zuwa da ayon alkur'ani ba to da haka wannan aya cikin suratul isra aya ta 88 sai take tabbatar mana cewa wannan kuri da cika baki da arna suke yi ƙarya ce kawai Allah kuma subhanahu wata'ala da kansa ya nuna ba za su iya ba saboda haka akwai ayoyi da ba wannan da suke tabbatar da cewar Allah ya ce kai su zo da daidai da sura ma kwaya daya kamar kwatankwacin inna a tsina kalkautar da tafi kowace wato karancin ayoyi da yawan wato ani abin ta kunsa na harufa Allah ya ce ba za su iya ba saboda haka wannan yake tabbatar mana cewa kawai kuri ne da cika baki irin na wanda yake musun gaskiya wanda kuma yake ja da abin da yake na daidai sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayani akan tsananin taurin kan kafirai da kangare wasu game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala na alkur'ani da ma wato ainihin na ban ƙasa da yake samarwa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa jin da kafirai suke wa alkur'ani ba ji ba ne na fahimta da miƙa wuya da wato amsa kira ji ne na kawai a ji da kunne amma bai ratsa zuciya ba kuma ya samun karbuwa a gurin wato zuciya saboda haka ji ba iri ɗaya ba ne akwai ji na fahimta da ganewa da aiki da abin da aka yi da karbarsa da bada gaskiya da shi da bibiyarsa akwai kuma ji na aji ya wuce an ji wato ainihin motsawar harafai da furta wasu amma dai ba maganar a fahimce su a aiki da su a bada gaskiya da su ba wannan ba sai alkur'ani kawai ba ko a irin labarai da ake ji za ka sha mamaki mutane su zauna su ji labarai mutum biyu zuwa uku ka sanar da wani ya dai ji bakaken da aka faɗa labarin amma inda labarin ya sa gaba kwata-kwata inda ya sa gaba shi da ba baya gane abin da aiki sau da haka ba jin magana ita ce gane ta da kuma wato fahimta ta da aiki da ita ba sau da haka kafirai irin wannan jin na wato ainihin kawai kasa kunne a yi sake ba ji aiki na ji na fahimta da ba da gaskiya da karɓa ba irinsa suke wa ayon allah na alkur'ani subhanahu ta'ala wanda wato allah subhanahu ta'ala saboda bai nufi su da shirya ba suka samu kansa irin wannan muguwar wato alin ta'ada sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala a wani wajen ya tsawata wa bayansa mumine na kwarai cewar daga suki yayi zamowa irin kafirai idan in sun ji abu su ji shi jin da ba na fahimta da aiki da shi ba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zama kamar irin waɗanda suke cewa mun ji alhali ba masu ji ne kawai ji ne na wato shuɗewar baƙaƙen da ake faɗa cikin kunnuwansu amma abin bai isa zuwa ga zukata da ƙwaƙwale ba sa fahimtarsa to da haka mu ne an tsawata mana yi wa ayoyin Allah irin wannan ji abin da ake so mu saurare su sauraro na fahimta da kuma yin aiki da su sannan kuma wannan aya ta ne mana bayani akan da'awar kafirai mummunar da'awa da kuma cika baki da suke yi na cewar da sun so sun ga dama ai su ma za su iya faɗa alƙur'ani za su iya yin yadda Allah yi alƙur'ani su ma su yi to yake nuna mana cewa ta'ada ce ta wanda yake ba ya kan gaskiya za ka tar da shi da kuri da cika baki ga wanda yake kan daidai da kuma gaskiya saboda aka daga inda ka ji wannan daga wani wanda yake makamancinsu kada ma wannan kalma ko magana ta daga maka hankali shirme ce aikin banza shi. sannan kuma bayan haka wannan yana tarar da mu mugun kudirin kafirai game da abin da ya shafi ayoyin Allah na alkur'ani inda suke kallon su a matsayin tatsuniyoyi ko su maganganu ƙirƙirarru na mutanen da wannan yake nuna mugun nufinsu da kuma mugun kudurinsu game da abin da ya shafi ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da waɗannan ayoyi guda biyu suke ba mu na sako da fatan abin da muka daidai Allah ba mu ladansa abin da kuma aka cika da shi na kuskure Allah ya fi mu wannan shine kamar toni da fafari na mu na bana da fatan Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك